السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi 23 ga watan dulka'ida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da talatin 1434 daidai da 28 ga watan Septemba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al maruf bin al-qayyim al-jawziya allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi inda malam ya ce usulu fatawa ahmad ibn hanbal usul asalin jigo tushe da limam ahalus sunna wal jama'a ahmad ibn hanbali ya gina fatoyin shi ɗungurungum a kai za ku ji tsarin yadda yake gudanar da fatawan shi ahaduha kai tsaye mala ya ce na farko daga ciki annusos shi fatawan shi gaba ɗaya yana gina su ne akan nassoshi fa'iza da nassa afta bi mujibihi duk lokacin da ya ga nassi to yana yin fatawa da abin da wannan nassi yake hukuntawa ne Jama muna fahimtar wannan baya kauce ma nassi a kusa ko a nesa wannan shine ne mu gaskiya inda nasi ya ce to shawara mai shawara tunanin mai tunani ko mai ma mai mutum ya zo da shi Allah ba abin da ya haɗa mu da abin da yake a kai kuma inga nassin to menene nassin yake hukuntawa to wannan abin da mu ma za mu hukunta kenan walam yaltafit ila ma khalafahu kuma al'imamu Ahmad baya waiwayan duk abin da ya saba manasi, wala man khalafahu kuma bai kallon wanda ya saba manasin. Idan fatawa kaza ta saba manasi ba abin da ya haɗa shi da ita, idan wani ya saba manasi ba abin da ya haɗa shi da wannan mutum. To jama'ar annabi. muna da waɗannan magabata na ƙware a wannan harka a yi wai har mutane suke mamakin don mun kwashi wasu tarkace mun zubar mun ce waɗannan sun saba ma nassi ba ruwanmu da maganganunsu da su har sai sun dawo ma addini na ƙware sai ce ba ma san wai tafiya da mutane su kuma mun kai goro mun kai mari mun yi mun yi da su su haƙura abin nasi sisinki sun ki kuna fahimtar wannan da kyau kawai shi kenan sai mu haɗu bayan ƙur'ani yana cewa wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakum annar kawai kawai kenan sai mu ci gaba tafiya shi yasa karatuka da dama muke gaya muku ku dai yi haƙuri ku rika halartar dukkanin majalisoshi da muke zaman karantarwa wallahi za ku fahimta in ana ganin mu kaɗai ne a fagen yanzu ga imamu ahalus sunna wal jama'a shi ma nasi ya makalkale ma kuma ba ruwan shi da fatawan da duk ta saba ma nasi da duk wanda ya saba ma nasi ka'inan mankana ya ce kowaye shi kuma kowaye na yake kuma ko mai matsayin shi kuma wallahi komin ɗaukakan da yake da shi ka zo da shi ya saba manasi wallahi za su yi watsi da kai ko kai waye haza lam yaltafid ila خلاف Umar fil Baituta? da wannan ne alimam Ahmad wallahi bai waiwaye fatawan sayyidina Umar dangane da matan da aka yi mata saki na uku shin wane ne zai bata wajen kwana da abinci umar ya ce mijin ne kuna fahimtar wannan da kyau ko sai subai'a sai fatimatu yar kais ta ce a'a ita mijinta ya sake ta bai magari ai kuma takardar saki annabi ya ce ba haƙƙin shi bane ya bata abinci ba haƙƙin shi bane ya biya mata haya kuna fahimtar wannan ita a kanta ma ya faru ina fatan mun gane to shine sai na Ahmadu dan Hambali sai ya ɗauki fatawan wannan sahabiya sai ya aji na Umar kalli dai matsayin Umar a musulunci khalifan manzon Allah ne kuna gane wannan da kyau kalli ilimin Umar kalli yadda yake muwafaka da alkur'ani amma anan cin da kai tsaye fatawarta ta danganta ta zuwa ga babban gida zuwa ga oga kwata-kwata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma Umar ijtihadin kanshi ne to Ahmad dan Hanbali da ya zo ba da fatawa kowai wayan maganar Umar ma bai ba to yazo waɗannan bayan Allah suke tarbiyyar mu sai a waye gari a yau kana rike da nasi karara sai wani ce yarda wannan nassin zo ka ɗauki maganan wani sai ka ce me dalilin shi wai faɗin wannan sai a ce wai kare na malamai to kai kuma in aka juya magana aka ce ka raina annabi za ka ji daɗi Mura na wannan da kyau ko ko bai ji daɗi ba ku ci yare raina annabi domin ai maganan shi na hukunta cewa a yadda maganan annabi ne a ɗauki na wanda yake girmama shi bai girmama annabi kenan Allah ya kyauta sannan sai ce wala ila khilafihi fi tayammumi kuma haka bai ɗauki saɓanin ra'ayin Umar wajen temama ba lil junubi dan gane da mai janaba li hadisi ammar ibn yasir saboda hadisin ammar dan yasir kun gano wannan da kyau ko tafiya ne umar da ammar suka yi sakamakon wani aike da annabi ya ce su je su wakilce shi a wani abu to da suka tafi sai janaba ta same su to sai suka yi temama sai suka yi sallah da suka samu ruwa a hanya sai umar ya sake a lula kuma ya sake sallan shi shi kuma amma da ya ce a shi ba zai sake sallah ba sai dai ya a lula da suka dawo gida sai suka tambayi annabi sai annabi ya ce umar ka samu lada riɗi biyu kai kuma ammar sallanka ta yi ma'anan wannan kai ka dace da sunna kai kuma a farko ka dace da sunna to amma sallan nan ta biyu da kai to nafila ce kuna fahimtar wannan to shine abin da ya fi shine ɗaukan maganan ammar domin shi daidai da sunna wancan ijtihadi na Umar kuskure ne amma an gafarta mai ya samu lada ɗaya saboda ijtihadin da ya yi a kuskure to Ahmad dan hambali da ya tashi ba da fatawa sai ya ɗauki fatawan Ammar sau da wannan fatawa ita ke da goyon bayan nassin hadisin annabi ijtihadin umar bai da goyon bayan nassi kwata-kwata sai aje shi in ban da a ƙasar nan ni ban taɓa jin inda aka ce wai don ka aje magana mai magana wai ka zage shi ne ko kana adawa da shi ba a ƙasar nan ne kawai ake irin wannan shirman da 'yan ƙasan ba su taɓa ganin malamai da fatoyin malamai ba wala khilafa fi istidamatil muhrim at-tib tatayyaba bihi qabla ihramihi da sihhati hadith Aisha fi zalika kuma haka sayyidina Ahmad ɗan Hanbali bai waiwaye saɓanin da malamai suka yi dangane da mutumin da ya sa matufafin shi turare kuma turaren ya kama tufafin kuma ya kasance da wannan tufafin zai yi harama shin ya halatta ya sa wannan tufafin ya harama da shi gashi ana jin ƙanshin turare kuna fahimtar wannan sai ce ga hadisin Aisha ta ce ta sa turare a tufafin annabi kafin annabi ya ɗau harama da kuma annabi ya tashi ɗaukan harama sai ya sa wannan tufafin kuma ana jin ƙanshin turaren na tashi kuma ya hana ashe annabi abin da ya hana shine ya hana sa turare ne a san da za a ɗau harami kuna fahimtar wannan da kyau ko amma tuna ka sa turaren babu laifi kenan yanzu kayanka da za ka sa ka ɗauki harama da su za ka iya feshe su da tare tsab ka sa akwatinka kana kama hanya za ka tafi aikin haji kawai sai ka zuba kayanka a jaka kawai ka tafi kana zuwa miƙati kai wanka ka kintsa ka ɗauko kayanka ka sa ko da ana jin ƙanshin turare wannan ba zai cutar ba saboda dama ai ka sa ne kafin to shine sai ke cewa saboda hadisin Aisha da ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sa tufafin da dama an sa mai tarare to sauraka wannan magana nashi a fatawa ta Aisha shine daidai sai ya aji saɓanin da duk wani mai saɓani yake yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace wala khilafi fi man'il mufridi wal qarini min al fasxi ila tamattu'i li a hadisil fashi mala yace haka ma dai shi Ahmad ɗan hambali bai waiwaye saɓanin da wasu ka yi dangane da wanda ya ɗauki haraman aikin haji ifradi ko ƙirani a umarce shi da cewa ya warware wannan aikin hajin ƙirani ko kuma ifradi zuwa ga tayamba zuwa ga tamattu'i ba saboda hadisi ya tabbata akan haka jama mun gane wannan bayan da malai mana da kyau ko kina fatawan ahmad dan hanbali gaba ɗaya ba a yin tamatti ko kirani wanda a da ne a musulunci ake yin su amma bayan da annabi ya ba da izinin cewa a warware aikin hajji kirani ko kuma a ifradi a koma matamattu'i sai koma bada fatawa da hadisan tamattu'i ya watsi da wancan wa kazalika lam yaltafit ila ƙaule ali haka Ahmad ɗan hambali bai waiwayi fatawan Sayyidi Ali wa Usman ibn da Sayyidina Usman wa Talha wa Ayyub wa Ubay ibn Ka'ab fil ghusl min iksali kun gano bai waiwayi maganan su dangane da wanka ga wanda ya kasala ba ma'anan wannan shine a fatawansu shine duk mutumin da ya sadu da matan shi kun gano wannan da kyau ko to in dai har ba mani yayi ba to ba zai wanka ba kuna fahimtar wannan a musulunci wannan fatawan kenan suka ta ba da fatawa akan haka Ahmad dan Hanbali bai dauki fatawansu bai ce da sihhati hadisi Aisha saboda ingancin hadisin Aisha annaha fa'alahu hiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce sun sadu da annabi fagatasala kuma sun yi wanka kuma annabi bai yi maniyin ba kun fahimci wannan da kyau ko wannan ya ce to ƙa'ida a musulunci shine hadisin musulmi ce wa illam yanzil mutum zai yi wanka ko da bai yi maniyi ba na'am na'am eh amma amma ba su yi maniyi ba yi magananka Eh, eh eh eh eh a ba ka hadisi yake nufi ba ka fahimci wannan hadisin asalin shi a yana cikin muwaɗa ne hadisi ne wanda abu musal ash'ari ya ruwaito ka fahimci wannan wannan magana ma gaba ɗaya ba shi ma a karatu ai idan mutum ya sadu da matan shi har ya kai ga bai yi maniyi ba akwai yanayin saduwan da zai kasance a haka ka fahimci wannan da kyau ko har ya gaji ya bari amma bai yi maniyi ba ma'anan wannan shine idan kan azzakarin mutum ya shiga cikin farji zai yi wanka a farko musulunci babu ka fahimci wannan da kyau ko shine a ruwayan sanda abu musa ya ma'aisha tambaya ta ce misalin ka shine kamar misalin kamar misalin zakara ne barkaci yadda hadisin yake a cikin shi shine imamu malik imamu darul hijira ya ce babu wajibil gusul idal taƙal khitanan babin da zai bayani akan wajabcin yin wanka idan kaciya biyu ya haɗu kaciyar wa mace da kaciyar namiji suna haɗuwa wanka ya waje ba ya ce haddathani haya an malikin an ibn shahabin an sa'id ibn al-musayyib anna umar ibn al-khattabi wa uthman ibn affan wa aisha زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون Aisha da Umar da Usman sun kasance suna fatawa da cewa iza massal khitanul khitana duk lokacin da kaciyar namiji ya shafi kaciyar mace faqada wajabal guslu hakika wanka ya wajaba وحدثني عن مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace na tambayi Aisha matar annabi ma yujibul ghusla me ke wajabta wanka faƙala sai ta ce hal ta dare ma mathaluka ya aba salama ta ce ka san misalin da zan buga da kai ya kai abu salama mathalul farruj kamar misalin zakara ne yasma'uddika wanda ya ji kaza tasruhu tana kyarkyara fa yasruhu ma'aha sai ya je bi ta sai kyarkyara ma'ana si jima'i iza jawazal khitanul khitana duk lokacin da kaciya ya shiga cikin kaciya faƙada wajabal gusulu hakika wanka ya ba. wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'idin an sa'id ibn al-musayyib anna aba musa al-ash'ari kun ji asalin ruwa da nake muku magana Lallai abu musa al-ash'ari ata aisha zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo jan aisha matar annabi faƙala laha sai ce da ita laƙada shakka alayya ikhtilafu ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce hakika saɓani wanda sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke yawaita yi mun gano wannan da kyau ko akan wannan matsala yayi man tsanani shi nazo zan maki tambaya fi amrin amarin da inni la'u'udhimu an astaqbilaki bihi al'amarin da nake ganin anya na fuskance ki da wannan abu faƙala sai aisha da ce ma huwa kai ko wani abu ne wannan ma ta sa'ilan anhu ummaka duk abin da za ka yi tambayan mahaifiyanka fasal ni an ka tambaye ni faƙala sai ce an arrajulu yusibu halahu, mutum ne zai sadu da iyalin shi sun mai yuksilu ya sadi ya sadi har sala ya kama shi walam yun zil kuma bai yi maniyi ba ka ce wannan da ke ku? bai yi maniyi ba faƙala sai da ce iza jawo da khitana duk sanda dai kaciya ya shiga cikin kaciya da waje bal gusulu wanka ya waje ba. faƙala abu musa al-ash'ari sai abu musa al-ash'ari ce la as'alu an haza ahadan ba'daki abadan Ya ce har abada kin ga ko ni ko ba zan ƙara tambayan wani akan wannan ba har abada ina fatan mun gane wannan da kyau wannan shine abin da hadisin kai tsaye yake nufi ina fatan mun gane wannan da kyau kai tsaye abin da wannan magana da muke karantawa yake nufi kenan ina fatan mun gane wannan da kyau to amma da ke ɗaukan kanka shine ce al mu jama’atul mar'ati min in inzalin ba shi ne magana da ke magana ba ne mutum ya sadu da mace bai yi maniyi ba mun gano wannan da kyau ko ne wani magana ne kake magana ba shi shine muga makaranta yanzu ba to ka ce akwai wata magana a ƙasa wanda ya gani ko da ya take kafa hujja a ai ne dama kasala yanzu ba kai ba goro ne ba? <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu wannan maganar da ake faɗi su masu mata sun ba san me fa ake yi fa ina fatan mun gano wannan amma kai fa larabci kike hada yanzu in hmm, ba shi ba ba tambayan da yake ba kenan shi na tambayan ne mutum ya sa da matan shi yayi mani ya komi sai kwanta bacci kasala ya hana shi wanka ko ba tambayan da kike ba kenan wannan kuma wani hadisi za a dauko na annabi a ce annabi ya ce ya marmaze ya wanka saboda tsoron me mutuwa ko wani abin da ya kama da haka mala'iku ya zamanto ba su kawo ziyara wajen gawon shi ba mun gano wannan da kyau ko to asali ga tambayan nan shine mu karanta karanta sharhin da ya yi za ga waɗannan bayanan da izinin Allah Shi ne asalin tukulluman hadisin ji asalin abin da hadisin yake nufi jama'a mun fahimci wannan yanzu misali a ce kawai ɗaukan wannan kai kai nazari duk waɗannan abubuwan da yake kawo za ka kawo misalinsa a cikin hadisin ne sai ka je ka zauna an karantar da kai ba a karantar da kai wannan littafin duka ba karantar da kai ilimi sannan wannan littafin fa daidai yake da littafin irshadul fuhul kun gano wannan shiryar da manya-manyan bijiman malamai fita tahqiqil qawl min ilmi usul nawa Muhammad ibn Ali ash-Shawkani littafi ne na abin da ya shafi usulul fiqh haka littafin da yake ba ana ɗaukan ka ne za ka ji mun koma duniyan duk wani usul ana karantar da kai ya ake yin shi za ka zama bijimin malami kenan yanzu waɗannan abubuwan gasa ana kawo su amma kuma sai a ce ai fatawan kaza ne saboda hadisin kaza to kaga kenan karatukan an ƙosa a sauka ne a koya ma matanin zalla kai kaye sharhin sai ga yadda za ka yi kuwa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa walam yaltafit har ila yau Ahmad dan hambali bai waiwaye ila qauli ibn Abbasin fatawan Abdullahi dan Abbas wa ihdar riwayatain an Ali kuma ita ce ɗaya daga cikin ruwayoyi biyu daga sayyidi Ali anna iddatul mutawaffa anha cewa matan da mijinta ya kwanta ya rasu ya batta alhamil cewa kuma ya batta da ciki za ta zauna ne a ƙasal ajalaini ajali mafi nisa kun gano wannan da kyau ko abin da suke nufi da akasal ajalaini shine dai abadul ajalaini ya kamata duk ku fahimci wannan abin da suke nufi ko idan mace aka mutu aka batta ƙa'ida a shari'a shine za ta yi wata hudu da kwana goma idan kuma a haihuwa ne za ta yi aƙalla za ta yi wata nawa eh wata tara kuna fahimtar wannan da kyau ko to sai kasance mijinta ya mutu ta riga cikinta ya kai wata takwas yin wata nawa ta haihu wata ɗaya kenan daga ta haihu kenan ta gama me idda na ta kaba fa yanzu kenan ita mai ciki a bisa wannan ƙa'idan kenan ta yi ta kaba na wata nawa wata ɗaya to sai Ibn abbas da ɗaya daga cikin ruwayoyi nawa na ali sai suka ce a a duba a ga wanne ya fi nisa yanzu a nan wata ɗaya ya fi nisa ko wata hudu da kwana goma to sai suka ce katte idda da haihuwa da koma ta idda da me da wata hudu da kwana goma shine abadul ajalaini kuna fahimtar wannan da kyau ko idan kuma mijinta ya mutu ya batta cikinta wata ɗaya ne kun gano wannan da kyau ko cikinta wata ya saura ta nawa ta yahu takwas to kuma ta kaban mutuwa wata nawa ne hudu da kwana goma to anan sai suka ce kattai idda da me wata hudu ta koma ta idda da me da haihuwa shi adul ajalin ta wannan kuskure ne saboda hadisi ya tabbata kuma nassin alkur'ani ma ya tabbata da cewa iddansu shine mai an yada ana hamlahunna shine haihu shine iddansu yanzu kowa ya fahimci abin da suke nufi da abadul ajalaini shine kawai abin da ake nufi amma kuma wannan fatawa ta su kuskure ne sai Ahmad dan hambali bai dauki wannan kuskuren ba saboda kasantuwa akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya tabbatar da kuskuren da suke a kai kara ce ai manyan sahabai ne ko a manyan sahabai ne darajar sunana amma ko baton ta ci kawai to sai a aje masu nasu ya ce lis'e eh, ina ji. sai ce hati hadisu subai'a al-aslamiyya saboda ingancin hadisin subai'a al-aslamiyya ita dinnan subai'a al-aslamiyya ai ta haihu ko bayan da mijinta ya rasa aka ce ko kwana arba'in ba a yi ba da mutuwa mijinta yahu kuma annabi ya ba ta fatawan cewa ko yanzu ma za ta iya yin aure ita hadisan ma a kanta ne ya faru ka ce mini? e eh, mace wata nawa take yin ciki e wata tara akalla ba shine abin da aka sani ba to me kike so ka abin nan a'a tana da ciki mijinta na raya da ita cikin ya kai wata takwas saurata na wata yawo sai mijin ya mutu ta cika wata ɗaya sai ta haihu a fatawar musulunci ta gama me ta gama idda to sai aliyu da ibn abbas suka ce a'a abin ya yi sauri wata ɗaya a aje wannan kattai idda da haihuwa ta idda da irgayen kwana wata hudu da kwana goma shine ajali mafi nisa amma in ya zama cikin wata ɗaya ne sai mijinta ya rasu saura wata na ta haihu sai suka ce katte irga da wata hudu da kwana goma ta komo mafi nisan wata takwas kenan ita dai dole sai an ba ta wuya kun gano wannan da kyau ko to sai Ahmad dan Hanbali bai ɗauki wannan fatawar ba sai ɗauki fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fatan ka fahimci wannan na'am lam yaltafid ila qawli mu'adhin kuma har ila bai waiwaye maganar mu'azu wa mu'awiya da mu'awiya fi tawrithil muslimi min al-kafiri cewa musulmi zai iya gadan kafiri ba ko kafiri ya gadi musulmi mu'azu duk da fiqhun shi da mu'awiya duk da fiqhun shi sun ba da fatawa haka amma a wadda hanbal da ya gani sai aje masa kayan su لصحة الحديث hadis mani'i التوارث بينهما سو ده saboda hadisin da ya hana wannan gadedeniya a tsakanin musulmi da kafiri ina fatan mun gano wannan da kyau da annabi ya ce la yarithul muslimul kafira musulmi ba zai gaji kafiri ba walal kafirul muslima haka musulmi ma ba zai gaji kafiri ko kafiri ya gaji musulmi ba walam yaltafid ila qawl ibn Abbasin. bai waiwai fatawan ibnu abbas ba fi sarfi li sihhatil hadisi bi khilafihi dangane da canji kun gano wannan da kyau ko wannan ku aje za mu zo mu ji wannan dabdalan karatun a cikin karatun da muke na littafin umdatul ahkam al-ilam bi fawaidi umdatul ahkam da kuma karatun da muke na littafin bulogul maram wala ila qawli bi ibahati luhumil humur haka bai wayo maganan da ke halattar da cin naman jaki ba saboda manzo Allah ya hana ya ce haramun ne cin naman jaki haramun ne auren mutu'a mala ya ce wa haza kathirun jiddan waɗannan maganganun da Ahmad ɗan hambali watsi da su saboda sun saba ma hadithi suna da yawa ƙwarai walam yakun yuqaddimu alal hadisi sahihi idan hadisi ya inganta Ahmad ɗan hambali bai gabatar da maganan kowa sai na annabi amalan wala ra'ayan wala kiyasan, wala qawla sahibin kun ga aikin wani ko ra'ayin wani ko kiyasun wani ko maganan sahabi ne wala adama ilmihi bil zai yi sammihi kathirun minan nasi ijima'an ko kuma wai rashin sanin kasan da yawa daga cikin mutane ba su san magana ba sai su kalli magana kawai sai su ce ai jama'a sun yi ijma'i duk jama'a wai mutum yayi shiru bai san wanda ya saba ma fata wanda yake akai ba sai cewa duk ijma'in duniya ma sun tafi akan haka yace bai daukan irin wannan rashin kan gadan wa yuqaddimunahu alal hadisi sahih sai su gabatar da ijma'i wanda ba su da tabbacin ijma'in ne da gaske akan hadisi ingantacce wa kada kazzaba ahmadu man idda'a hadha al-ijma ahmad dan hanbali ya karyata masu da'awan irin wannan ijma'i dan bogi walam yasig taqdimahu ala al-hadith kuma bai yadda a gabatar da irin wannan ijma'i dan jabu akan hadisi tabbatacce ba wa kadhalika wa aidan nassa fi risalatihi al haka al shafi ya tabbatar a cikin risalan shi sabuwar bugu ala anna malam ala anna ma la yu'lamu fihi bi khilafin abin da ba a san wanda ya saba ba la yuqalu lahu ijma'un ba a kiran shi ijima'i wallafzu lafzu ma la ulamu fihi khilafin falesa ijima'an wai dan baka san wanda ya saba da abin da kake a kai ba kawai kuma ka ce ai di ne saboda ka ji malaman tsukinku iyakan iliminsu su nan ya tsaya baka je duniyan ilimi ba wai ka ce wannan ijima'i ne za mu zo mu je a karatu na gaba ba wai suna so kan ijima'i ba ne sai da ko ta bid'a ne da suke son sa kashe in mun zo da izinin Allah sai mu waye ta mu bayyana wa mutane haƙiƙanin al'amarin sannan sai mu dasa daga inda muka kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum